a jiya ne aka samu tashin wasu babamai guda uku a unguwar sajeri da ke cikin garin maiduguri wanda ya sanya jiran mutuwar mutane guda hudu da kuma ta wasu guda goma sha uku waɗannan tashin babamai dai ya auku ne da misalin karfe bakwai na daren jiya wanda aka ce wasu yan gudunar bakin wake ne guda uku suka zo da su suka kuma kusa cikin jama'a inda suka dinga tara bom ɗin ɗaya bayan ɗaya wanda ya sanya sanadiyar mutuwar waɗannan mutane guda uku da kuma guda hudu da suka halaka kimanin makonni biyu da suka gabata kenan aka samu tashin wasu babamai guda hudu a wannan unguwa na sajeri wanda ya jiran mutuwar mutuwar mutane da dama da kuma raunata wasu waɗannan tashin mai dai shine wani sabon salo da waɗannan mahara suka bullo da shi inda suka yi jigida da irin waɗannan babu-mai, su kuma kutsa cikin jama'a su ta da waɗannan babu-mai. alhaji muhammad kan alje shine shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na shiyar arewa maso gabacin najeriya wanda ya tabbatar da akwai lamarin kamar haka jiya da daddare karfe takwas da rabi an samu yan kunar bakin wake guda uku wanda suka kai hari ga angoyi a cikin maiduguri al sajeri yawa wanda a wannan gurin sun kashe mutane guda hudu dukansu amma kuma da su uku kaga sun zama har rasa rayuka mutum bakwai ke wanda suka jiki da mutum goma sha uku kuma duka suna asibitin duka specialist hospital da kuma abin teaching hospital mai na kuma zarci wannan anguwa na sajeri inda zan tada wasu 'yan sa kai da suka yi jigilan waɗannan majinyata da kuma kwashe gawakin waɗannan mutane da suka gamu da ajalinsu sakamakon waɗannan babu mai kamar haka wato abin da ya faru akwai wayansu mutane mutane guda uku Mm. da suka zo duka da bama bame a su. daya ya samu nasara ya shiga cikin mutane ya tayar akwai mutane a tsaye da ya zo same su yana tambayan hanyar dambuwa road to kafin a ce wani abu bom ya tashi ya dan ji ciwo a mutane sannan na biyu shine na layin gidan shanu to shi wannan na layin gidan shanu shine wanda ya zo yana ihu yana a taimake ni a taimake ni a taimake ni to Allah da ikon sa Allah bai bada ikon mutane sun zo sun zo ba wajen sa bom din ya ya ya tashi da shi yana taimake shi kamar ya wato yana wayan cewa jama'a su zo su kewaye shi ne ya tada bom din to Allah da ikon sa kuma Allah bai bada izinin jama'a sun kusace shi ba sai bom din ya tashi kamar mutane ne wannan abin ya shafa ne eh kamar mutane wanda muke muke gani mutane kamar guda hudu ne ga wani malami kuma na gaba ko kiyamu abin da muka gani a idon mu gaskiya abun bai da kyau saboda wannan bom din gaskiya an ya tashi yana affecting na jama'a mu da yawa saboda bom nan yaron nan da ya zo shi dai ma yaron karami ne ya zo kawai ya tayar da bom din Allah ya sa bai taba mutane ba mutane sun ji ciwo amma ba su mutu sosai ba wajen shi da ya mutu maza ne waɗannan ko mata ne eh har akwai babban mutum ma akwai kuma yara a cikin wannan abin da suka kawo din wannan karon maza ne dan yawanci akan samu mata ne suka eh, kawo eh wannan karon maza ne gaskiya an ci sun canja salo yanzu kam dan abun suna mana canja salo ne dan wata ran yaro karami wata ran mace wata ran har rufe fuskan su ma suke yawa abun gaskiya sai dai a yi ta addu'a ta yamu da addu'a sunana Ismail M Aliyu kwaya kusa gaskiya wannan abin da bom din ne yake gaskiya kamata gwamnati ta kara daukan mataki akai sosai dan bom din nan idan ya tashi gaskiya yana kashe mutane sosai fiye da yadda ake tsammani saboda haka bulamomin nan da suke kawo mana su anguwa ya kamata a tattance su in ba za a tattance su ba a ibe su a kai su kam nasu idan ma akwai dan boko haram ne daga ciki wanda ya gudo ya shigo mana anguwa kaga bai je shi kan ba ba za a sani ba gaskiya to idan aka kai shi kam su yancin za su tattance cewa eh wannan fa mutumin gaskiya ne wannan ba na gaskiya bane saboda haka muna roƙon gwamnati dan Allah ta mana gaggawa a ɗauki mataki akan wannan abun dan gaskiya mutanen nan suna kashe fiye da yadda ake tsammani. Wasu matasan sa kai kenan ke bayani game da tashin wasu mai da yau a daren jiya a unguwar Sajeri da ke cikin garin Maiduguri wanda ya sanadiyar mutuwar mutane guda hudu da kuma raunata wasu guda goma sha uku wanda yanzu hakan ake masu magani a asibiti Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.